Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirinsa na zaɓe ko naɗi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. to jama'a da fatar za afuwa ba zaɓe ba ladan nake nufi ba ga cikakkun labaran shugaban amurka donald trump ya sanar a jiya asabar cewa sakataren harkokin cikin gida ryan zink da ake zarginsa da almundahana zai bar gwamnati a ƙarshen wannan shekara zink shine babban jami'i na biyu da aka bada sanarwar ficewarsa a cikin gwamnatin trump ƙasa da wuni guda kuma wannan ne na baya a cikin jerin jami'ai da ke barin gwamnatin bisa zargin aikata almundahana a wani sakonin twitter da ya ake ajiye asabar trump ya ce riyan ya ci nasara da dama a lokacin aikinsa kuma ina masa godiya da ya yi wa kasar mu aiki ya kuma ce nan da sabon mako zai sanar da wanda zai maye gurbinsa sai dai sanarwar trump bai bayyana da ko zinc zai yi murabus bane ko kuma ya kore shi daga aiki kuma wannan sanarwar na zuwa ne lokacin da ma'aikatan shari'a ke nazarin yiwuwar kaddamar da binciken aikata laifi a kansa haloli da ayyukansa a ma'aikatar da ya sa ana shakku ko yana amfani da matsayinsa ne domin biyan bukatun kansa lamarin da ya dalilin gudanar da wasu bincike goma sha biyar a baya a kansa wanda ya tsallaka duka dari ya tsallaka akan wannan ko kuma ya sha da kyar akan wannan binciken 'yan majalisar tarayyar amurka sun ce za su je jihar new mexico a mako mai zuwa domin samun amsoshi akan mutuwar yarinyar nan mai shekaru bakwai 'yar kasar guatemala yayin da take tsare a hannun jami'an tsaro gungun 'yan majalisar hispaniyawa a majalisar tarayyar amurka sun faɗa a ranar juma'a cewa za su jagoranci wata tawaga a ranar 18 ga watan disamba zuwa inda aka tsare mutane a lawrenceburg da ke new mexico inda jacqueline carl magin da mahaifinta da wasu bakin haure suka tsallako kan iyaka kuma jami'an kwastam suka tsare su a ranar 6 ga watan disamba jacqueline ta mutu ne a wani asibiti da ke el paso da ke jihar texas bayan sa'o'i 27 daga bisani binciken farko da aka guda da jama'an harkokin tsaron cikin gida suka gudanar a kan musabbabin mutuwarta ya bayyana wato tsananin kaduwa ce ta yi sanadiyar mutuwarta a cikin bakin haure 163 wanda aka tsare su a wannan daren da ke wani ƙauye a kudancin new mexico a kusa da iyakar antelope wells akwai ƙananan yara da suka kai hamsin wanda aka fara kai su zuwa ga jami'an tsaron a lordsburg a cewar ma'aikatan tsaron cikin gida na amurka kuma akan hanya ne aka fara ganin alamar rashin lafiya da ya kama jacqueline wanda ya dalilin mutuwarta ana sauran waɗannan labarai ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc dakarun sojin amurka sun ce sun kai farmaki ta sama a jiya asabar a somaliya kuma sun kashe akalla mayakan alshabab guda takwas babu farin hula a cikin wanda farmakin ya shafa a kusa da garin gandes wanda ke kusa da wato gabar tekun kudancin magadisho a cewar rundunar amurka a dake afirka dakarun sun ce sun shirya wannan farmaki ne da haɗin gwiwar gwamnatin somaliya domin takaita walwalar kai komo da alshabab ke yi a wurin a wannan shekarun dakarun amurka sun kaddamar da farmaki akalla sau arba'in a kan manyan tungayen al-shabab a wurare daban-daban a somaliya a jiya asabar kuma rikici da zanga-zanga ya ci gaba zuwa kwanaki uku a birnin baiduwa akan kama wani da ake kira muktar robo tsohon mataimakin shugaban al-shabab kuma babban dan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa a jihar wato kudu maso yammacin kasar masu zanga-zangar makonni biyar a jere sun yi taron gangami a kan tsadar rayuwa a faransa ko da yake an rinjayi masu zanga-zanga a je asabar a fadin kasar ta wani bangare saboda bayani da shugaban kasar emmanuel macron ya yi wanda kuma wato da ya ba ƙasar baki ɗaya wani bangare kuma saboda ruwan sama da aka samu da kuma yanayi na hadari. dubban mutane sun halarci taron gangamin a birnin a babban birnin kasar a jiya asabar an kuma samu rigingimu tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda wanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma ruwan zafi akan masu zanga-zangar yayin da suke maci akan babban hanyar nan da ake kira chap alsis a birnin paris kimanin 'yan sanda dubu takwas da motoci masu leke ne aka jibge domin hana masu zanga-zangan tashi hankali da fasa shagogin mutane da kone-konen tayi da tsare hanya. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawowa sabon shirin zaɓe ko naɗi. Shirin da kan duba adalci ko aka san haka na zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaɓe. Ni Nasiru da Kaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa 'yan takarar shugabancin Najeriya sun sanya hannu kan yarjejeniyar salama a zaben 2019. Za mu yi kokonton adalcin gudanar da zaɓe a gwamnatin APC. Matukar shugaba Buhari bai sanya hannu kan dokar zaɓe ba. In ji ɗan takarar PDP Atiku Abubakar. mai fashin baki kan tsari a shari'ance na dokar zaɓe barista yusuf sallau mutum biyu ya shigo shirin idan muka leƙa tarihi za mu ji ra'ayin shugaba buhari a karɓar zaben biyar kan na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a wato card reader waɗannan da bayanin hukumar zaɓe kan dokar zaɓen za su zo muku cikin shirin da yardar allah kamar yadda aka shaida a makon jiya ƙungiyar zaman lafiyan zaɓe da tsohon shugaban najeriya abdulsalam abubakar ke jagoranta ta gayyaci 'yan takarar shugabancin najeriya inda suka sa hannu kan yarjejeniyar salama kamar yadda ya faru tsakanin shugaba buhari da tsohon shugaba jonathan a da goma sha biyar dan takarar pdp a atiku abubakar bai samu bayyana ba a ranar farko inda kakakinsa paul ibe ya ce ba a kai masa takardar gayyata ba ne And I fought the military to return this country to democracy. washe gari ya bayyana kuma ya rantaba hannu yana mai cewa shi asalin dan demokuraɗiyya ne don ma ya yaki sojoji don samun demokuraɗiyyar. I'm delighted that Mr. President has agreed to sign this peace accord. and we want to appeal to him to also sign the Electoral Act amendment. bai gama magana ba zai da ya buƙaci shugaba buhari ya sanya hannu kan dokar zaɓe don in ba haka ba za su yi kokwanton samun adalcin gudanar da zaben menene a cikin dokar zaben ne kuma me matsayin rashin sanya hannu a kan ta shari'ance barista yusuf sallo mutum biyu ya yi fashin baki a wannan doka ta zaɓe wanda ake amfani da shi a yanzu haka ya ba wa hukumar zaɓe ƙarfin cewa za ta iya kawo duk wani uslubi ko ko wata hanya wacce za ta iya gyara samun zaɓe nagartacce wanda kuma sun yi amfani da wannan sashi na dokan zaɓen suka kawo wannan na'ura na tantance masu kada kuri'a to amma sai dai abin da kotun koli ta faɗa akan wannan bayani shine bai dace ba a ɗauko wannan na'ura a madadin abin da dokan zaɓe ya faɗa abin da dokan zaɓe ya faɗa shine kundin littafi wacce aka saka sunayen masu kada ƙuri'a a ciki to ba a bukata a sau a canja wannan littafin da wannan na'ura idan aka yi haka to lalle an saba wa dokan zaɓe amma idan har aka yi amfani da shi kamar yadda aka yi amfani da shi a zaɓe na sha biyar, ba tare da nuna cewa wannan in yana cikin kundin zaɓe ba yana cikin tsarin dokan zaɓe ba to haka in babu laifi a lokacin da shugaba buhari ya karbi sakamakon zabensa a 2015 ya yaba wannan na'ura cewa ta taimaki jam'iyyarsa ta apc shi kansa ya lashe zaben har ma ya ce wannan shine karo na farko da ƙuri'a ta fara aiki idan ko wannan shine tanadi a cikin wannan sabuwar doka dole ne ai za a yi mamakin yadda aka kisa hannu kuma ko ya kisa hannu a kanta. To wannan tambayar da kai ita ce tambayar da yawancin 'yan adawa suke ma shugaba Buhari da kuma mutanen jam'iyyar APC. Amma ni dan jarida ne ai ba dan adawa ba ni dai tambaya nake. To gaskiya tambaya ce wacce su shugabanni da suka iso sa hannu akan wannan doka ya kamata a musu wannan tambayan don su ba da ansa menene sa da sun yaba wa abun lokacin da bai cikin doka a yanzu kuma gashi an saka shi a cikin dokan amma kuma sun iso saka hannu. So wannan shine tambayin da ake musu kuma wasu suna alakanta abun da kasancewar akwai nau'i na tsoro da wasu suke yi wasu 'yan siyasa suke yi kasancewar suna tsoron cewa idan an yi amfani da wannan na'ura zai iya yiwuwa su samu matsala gurin sakamakon da suke tsammani. Barista yi wannan na'ura ce ta take taimakawa a yi gaskiya a gane asalin waye mai kada kuri'a Hukumar zaɓe ma ta ce da wannan na za ta yi amfani da wannan na'urar don taimayi zaɓen 2019 ya fi ma na 2015 inganci. Wannan maganar haka ne duk wanda ya san yake da ilimin zaɓe a duniya yadda ake gudanar da zaɓuka zai fahimci cewa duk lokacin da aka ce an yi zaɓe da na'ura ba zai taɓa haɗuwa a haɗa shi da zaɓen da aka yi babu na'ura ba duk da cewa shi shugaban ƙasa ya ba da nashi hujjoji abun da ya sa bari ya saka hannu akan dokan zaɓe ba kuma in ka duba abubuwan da ya faɗi abubuwa ne wanda za ka iya cewa yana da nashi hujjojin. masanin shari'a in an tsaya kan doka za a iya tsira ko ba a nan take ba mu ma tuna baya mu aza bisa faifai matsayin shugaba buhari kan zaben 2015 wanda aka yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a. Shugaban da ya ce wannan karo ne aka fara kidaya ƙuri'un masu zaɓe ko ko ƙuri'un suka fara aiki musamman ma don amfani da na'urar tantancewar. Ga muryar shugaban a rahoton da muka sa 2015 lokacin da ya je karɓar takardar shaidar lashe zaɓe daga tsohon shugaban hukumar zaben Farfesa Tahiru Jega. This is the first time that the votes have been allowed to count. yanzu ne aka samu aka yi wa 'yan najeriya zaben adalci ƙuri'unsu suka yi aiki in ji shugaban najeriya mai jiran gado janar muhammadu buhari a lokacin da yake karbar takardar shaidar lashe zaɓe buhari ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen hana ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa da ya ce ya fi komai muni wajen karya ƙasa buharin dai da ya kara samun ɗimbin 'yan rakiya na kutsa na same shi don jin karin bayani na gaya masu sai mun shiga za mu ga iyakar ɓarnar da aka yi kuma za mu iyakar ƙoƙarin mu gyara Allah Shugaban hukumar zaben Farfesa Jega na farin cikin kammala aikin da ya ce sam bai fuskanci takurawa ba. Duk wasu abubuwan da ake faɗa na cewa ko an musgina mini ko an neme ni in bada kai bori ya hau ko ana neman a matsanta mini a tursasa mini in yi wani aiki na magudi fi sabilillahi ta faru ba. Eh, duk abin da muka ce gashi muna nema wanda zai taimaka mana don a yi aikin nan ya yi inganci a samu nasararsa an yi mana. Jam'iyyar PDP ta bakin sakataren kwamitin ta na amintattu sanar sanata Walidi Jibrin ta ce ai haka Allah ya hukunta. Magana na shugaban ƙasa na yarda da zaben nan da aka yi na kuma yarda da Buhari ga ya zama shugaban Najeriya ya kashe abubuwa da yawa musamman ya hana tashin hankali wadda zai iya faru a ƙasar nan. Da yau ina tabbatar maka ba don jonathan ya yi wannan magana a ƙasar nan ba da jega ya faɗi sakamakon nan ga kowanne to da tashin hankali za a yi ko da ce an murɗe wannan zaɓe da ƙasar nan yanzu tana cikin mummunan tashin hankali mu yi haƙuri mu yi ladama mu ƙara ƙarfin gwiwa saboda gina fati namu ƙungiyoyi da sauran jama'a na nuna mu baya ga buharin da hukumance zai amshi ragamar mulki ranar 29 ga watan mayu wato watan gobe Comrade Nuhu Toro ya raba takardar taya murna daga kungiyar kwadago karkashin Ayuba Wabba. A kungiyar kwadago tana da shirin yin aiki da gwamnatin shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari na tabbatar da cewa an ƙara hakkin ma'aikata da talakawa Najeriya ga baki ɗaya na tabbatar da cewa an inganta yanayin rayuwarsu na tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya ta bunƙasa. Sheikh Abdullahi Balalau a nasa bangaren ya yaba wa shugaba Jonathan ne da amincewa da kaye don zaman lafiya. Kalmar da ya na taya murna da shi sabon shugaba shugaban kasa mai shigowa wannan ya nuna lalle demokaradiyya ta samu gindin zama a najeriya muna nasiha ga shi sabon shugaban kasa da ji tsoron allah ya ɗauki kowa nashi da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba Allah na faɗi cikin Alƙur'ani inna Allaha ya murukum an tu'addul amanati ila ahliha rahotanni dai sun nuna mutane da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar murnar nasarar buhari da shi kuma buharin ya buƙaci a yi musu addu'ar rahama da yin tsid na minti ɗaya don juyayi dubu biyu da goma sha biyar kenan sai mu jira da yardar Allah mu ga abin da zai faru a dubu biyu da goma sha tara. daidai lokacin da ake raɗe raɗin majalisar dokoki za ta iya ɗaukar matakin sanya hannu ko tabbatar da dokar shin majalisar za ta iya gwale shugaba buhari ne ko kuwa a'a kakakin hukumar zaɓe aliyu bello ya faɗi matsayin hukumar kan wannan lamarin to matsayin da zai amfanar shine na dokar da ake kai yanzu domin ai damun ba wai an rasa doka ba ne akwai doka sai dai ana sa ran sabuwa ta zo don ta ƙara inganta tsohuwa ɗin da ake kai amma tunda akwai tsohuwar doka a baya kuma ba a samu wani zarafi da aka ce an rushe ta ba to ai ita kuma zaɓe matsayinta shine sabuwar doka in ta zo falila alhamdu in ma bata zo ba akwai doka ta baya wadda aka yi amfani da ita a zaben 2015 kuma za a aiki da ita a zaben 2019 me bambanta sabuwar dokar da tsohuwa ya zuwa yanzu tun da ba a ga sabuwar ba bai kamata mu kutsa bayanai akan cewa in ta zo ga abin da za ta yi ga wanda ba za ta yi ba domin ai tun da aka ce gyara aka yi don a inganta ta baya tabbas akwai waɗansu sabbin tanade-tanade da sabuwar ake sa ran za ta zo da shi amma rashin zuwan sabuwar ba zai kuma hana a yi zaben tara kamar yadda aka tanadi za a yi shi cikin nagarta da aminci ba. Wato Aliyu Bello kana so ka ce hukumar zaɓe ma bata san ma menene ke cikin sabuwar dokar zaben nan ba a tabbas ta sani sai dai kawai ina ganin ba shine abin da za mu sa a gaba a tattaunawa yanzu ba domin ai ba lallai ne ko mu yi da hankali a abin da bai zo ba me zai hana mu inganta abin da muke da akwai wanda daman da shi aka yi zaben baya kuma an samu galba an samu nasara wadda kuma in za a yi zaɓe na gaba za a ƙara inganta sassa na tunanin hukumar zaɓe din ta yadda za a samu nagartaccen zaben da ake sa burin yi me za ku ce waɗanda suka fara kokonto musamman ma 'yan adawa da ke cewa shi kenan ba mamaki an haɗa kai da hukumar zaɓe ba maganan na'urar tantance masu kada kuri'a kari da ba da lalle ne a yi amfani da ita ko ba ma lalle ne watakila a tura sakamako daga rumfa da kuka yi ta faɗa ba me za ku ce musu eh, yadda za su eh, yadda watakila ga bayanan da kuke cewa lalle zaben nan za a adalci a ciki. to ba al'adar kuma zaɓe ne ta faɗin faɗa tsakanin ta da mutane da suke da wani jaba amma al'adar ta shine ta fito da tanadi-tanadi da za su ɗora wa mutane kan sanin cewa ga tanadin da aka yi don yin wannan zaɓe idan wani yana ganin rashin yin wani abu da sabuwar zaɓe doka za ta zo ta ta yi tamkar zai kawo na kasu ya kamata ya kwantar da hankalin ya san cewar tanadin yin aiki da kadri da daman can a cikin tsarin hukumar zaɓe ai an yi aiki da shi a baya kuma an ga fa'ida da falar yin haka kuma a yanzu ma za a aiki da card reader domin a ƙara ba da zaɓen tsari nagartaccen da ake bukata kuma duk wani tanadi da a baya ba a bujiro da shi ba muddin dai bai saba doka ba hukumar zaɓe tana shigo da shi don ta ƙara wa zaɓen 2019 ɗin da shin da ya dace da shi. Mu dai a nan sai mu ce ga fili ga mai doki a dandalin kamfen har zuwa ranar zaben shugaban kasa a 16 ga Fabrairu. Masu sauraro duk ma'ana muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da ni da na shira na gabatar da Nasiru Adamu Elika ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Ɗaukan matakan kare kamuwa da cututtukan da ake yaɗawa da waɗanda ba a iya yaɗa su. wani muhimmin bangare ne na kula da kiwon lafiyar al'umma hukumar kula da fannin bunƙasa harkokin kiwon lafiya a matakin farko ta kasance jigo wajen kare rayukan miliyoyin yara ta hanyar yi musu allurar rigakafi wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da za mu duba a rahotanninmu na musamman na wannan mako sunana mahmud lalo ya ubangiji sarkin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya da ƙananan hukumomin jihohin kogi niger plateau da kaduna sun halara a wani taro a jihar ta kaduna domin yin dubi kan irin ci gaba da aka samu da kuma irin kalubalen da aka fuskanta dr base oposin na ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗa wannan taro sakamakon da ake gani ya nuna cewa lallai samar da kudaden tallafi na da muhimmanci a fannin ayyukan rigakafi amma kuma ba shi ne kaɗai yake kawo nasara ba duk abubuwan da muke yi mun himmatu ne wajen ganin mun kare lafiyar yara ta yadda za a musu allura su girma su zama shugabannin wannan ƙasa. A watan Yulin wannan shekara hukumar kula da lafiyar al'umma a matakin farko ta samar da wata cibiya domin ba da taimakon gaggawa da kuma tabbatar da ana yi wa yara allurar rigakafin dr faisal shu'aibu shine babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko a najeriya what can we do to ensure that all our children have irin matakan da muke ɗauka na tabbatar da cewa an yi wa yaranmu allurar rigakafi irin su muka ɗauka a fagen yaƙi da cutar polio wanda dalilin haka ya sa yanzu mun kusa kawar da cutar wannan kuma wani abin farin ciki ne saboda a rayuwarmu za mu ga yadda za a kawar da wata daɗaɗɗiyar cuta daga najeriya ta yadda za mu yi rayuwa ba tare da fargabar kada yaranmu su kamu da cutar ta polio ba a cewar babban daraktan hukumar ta kula da bunƙasa lafiyar al'umma a matakin farko a wannan shekarar. an yi nasarar yin allurar rigakafi da kashi hamsin da takwas cikin 100 hakan ya dara da kashi takwas kan wanda aka gani a bara. What the recent smart survey shows is that we've actually jumped by Abin da muka gani a kididdiga da muka yi shine adadin ya haura da kashi takwas wannan kuma babban nasara ce abu ne da ba a taɓa ganin irinsa ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a wannan gwamnati ta shugaba buhari inda muka kai har kashi tamanin. Idan ka duba tarihi a duk faɗin duniya, a wurare kaɗan ne aka samu irin wannan ƙari. Ƙarin da aka samu da ya yi kusa da wannan shine kashi shida. Saboda haka, Najeriya na ɗaukan matakai tare da samun ci gaba. a yunkurin ayyukan allurar rigakafi. So again Nigeria is taking a very brave and solid march towards improving routine immunization. yayin da ake hangen samun nasarar aikin allurar rigakafin ya kai kashi 80 nan da shekarar 2028 har yanzu akwai jan aiki a gaba amma duk da haka hukumar ta ce akwai wasu matakai da ta ɗauka waɗanda za su sa ta kai ga gaci. To bari ƙasar Malawi inda akalla 'yan ƙasar miliyan uku suka fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekara. sanadiyar matsalar fari da kwari da ke cinye amfanin gonakinsu domin magance wannan matsala gwamnatin malawi da majalisar ɗinkin duniya na jagorantar wani shirin haɗin gwiwa domin sa ido kan lafiyar gonakin ta hanyar amfani da ƙananan jirage mara matuƙa wato drones a turance cikin shekaru uku da suka gabata fari da tsutsotsin da ke bata amfanin gona sun lalatawa manoman malawi da dama gonakinsu lamarin da ya kai ga matsalar karancin abinci Faston Mwale da ke lardin Kasungu manomi ne da ke fafutukar ganin ya ci da iyalinsa yana da yara har guda takwas. A cewar shi kudaden shiga da yake samu daga noma ya ɗara wanda kiwon dabbobi ke kawo masa. Cikin shekarun da suka gabata amfanin gonakinsu ya ragu a cewar Wale. A wannan shekara shi da kawai ya girba sannan ya kasa tura yaransa makaranta saboda ba shi da kuɗi. Amfanin da muke samu ya ragu sosai a wannan shekara buhu shida kawai na samu sannan na kasa tura yaro na zuwa makaranta saboda ba ni da kuɗi. To mai yiwa barazanar da matsalar karancin abinci ke wa iyalan muwale ta zo ƙarshe. bayan da majalisar ɗinkin duniya ta ba su shawara su koma noman rani shirin amfani da ƙananan jirage mara matuka da ake kira drone for health project a turance na tattara bayanai tare da sarrafa su ta yadda za a gano irin da ya fi dacewa a shuka shi a wani wuri da kuma irin ban ruwan da za a mai dorothy tonga ta ce sanadiyar wannan shiri suka yi shuka har sau uku a shekara saɓanin sau ɗaya da suke yi idan suka dogara da ruwan sama Yanzu mukan yi shuka sau uku a shekara, saɓanin yadda mukan yi girbi sau ɗaya a shekara. Maria Jose Tore, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ce a fannin shirye-shiryen bunƙasa harkar noma. Abin da muke yi shine mukan samarwa da manoma bayanai domin su yi amfani da su wajen sauya wasu daga cikin ayyukan da suke yi da kuma amfani da maganin kashe kwari na zamani da na gargajiya domin su ga cewa sun kimtsawa lokacin rani da kuma yanke shawara kan irin da za su yi amfani da shi. the dry season and therefore changing the type of crops asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya samar da wasu ƙananan jirage mara matuka a yankin kasugu a bara domin a yi amfani da su wajen ayyukan agaji ana dai fatan wannan shiri na amfani da ƙananan jirage mara matuka wajen duba lafiyar amfanin gonaki zai taimaka wa manoman malawi wajen ayyukansu yanzu a madadin lamek masina da muhammad hafiz baballe da zaharau aminu fage Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya. 24 heures sur 24